mas'udu wato lamarin ma sai wanda ya gani da idansa abin da ya fi bani mamaki shine na rasa ta ina waɗannan labarukan suke kewayowa suke zuwa kunnuwa sakina wai a ce wai kawai a zuwa rika yaɗa zancen ƙanzon kuregi wai zan ƙara aure na ga duk duniyan nan kowa ya san cewa bani da wanda nake da kusanci da shi sama da kai kai kai baka sani ba to a shine abin da tun dai har kai baka san zan ƙara aure ba waye na yi magana da shi da Allah bar zai rika zuwa gurinta gaba ɗaya yarinya nan da ba ganin mutunci na take ba yanzu kuma abin nata ya ƙara shahara baka ga abubuwan da take mu ba kamar ta haife ni to a shine ni ma fa abin da nake kalla wato ina ganin cewar waɗanda ba sa son wannan ni'imar da take ciki su ne suke ziga ta domin su tambake ta daga cikin gidanta ita da za ta gane haka ai ba ta gano hakan ba wato mafi yawa daga cikin mata ba sa gane ciwar suna cikin ni'ima sai ta sabice musu sosai ina ganin abin da ya kamata yi kawai ka mutu ma ka ce mata auren za ka yi da gaske ka ga yadda za ta yi da dai Allah bai hana ka ba duk wata ni'ima da Allah yake wa dan adam ta rayuwar duniya Allah ya yi maka ko ba gaskiya ba to ina ganin ka nuna mata cewar da gasken ma auren za ka yi eh, duk ma menene ma dai kawai diyan da ma za ta yi gaskiya nan shawarar taka ta yi saboda kuma wannan bayanin da muke da kai sai na ga to a ah, to wai in auren ne ma zan ba zan iya ba ai zan iya to alhaji awwalu nawa ka yi wa ka ba su gida kai musu komai nawa ka ba wa jari kaga wannan al'amari ne wanda yake ma mafi sauki ne a ce kai da kanka za ka to na to na gan ana auren mata 60 zan iya auren su me a ciki sosai ma kuwa ta ma ke mun zauna ke kaɗai saboda na so ke ki so amfana tsakani da Allah gaba ɗaya ta burgita ni ta hautsina min lissafi ta hana ni sakewa to ai in ba haka ba mafi akasarin mata suna miƙe kafa ne suna ganin cewa ai babu wata sai su su miƙe kafa su yi rashin mutuncin su sarransu amma daga lokacin da suka ji ka fara barazana cewar za ka ƙara aure to za su shiga taitayin su gaskiya ne wato magana ta gaskiya na ji daɗin wannan shawarar taka kuma zan aiwatar da haka na lura sai namiji ya zama namiji a gidansa sannan zai siyo kansa mutunci mm. zan kuma haka insha Allah haka Allah ya samu da malam ya haka lafiya eh, lafiya ya faru jami'a ke anan ne yana Eh, tashin shi zan yi. Tashin sa kai. Da muna yan gurin ana kunce wani taya da da batir ana dauka. da ku kune wai? A'a, ba haka ai. A'a, wannan wayo ina ya. Wannan ne lai. Wayo. Wallahi ba. Ina ne dai ba. Ka ga. ta jefa. Ni ina gurin tashin mashin din kare kuma. Ha Allah sarki. Mashin dina ne. Na shi ni na bashi sojan haya. to ga muka gani muka yi bako fuska ne shi yasa muka abu na ba mu sani sai ka mana bayani ko da wanka san shi dama na san shi sai ka mana bayani yau ai sai ka mana bayani da zamu fahimta ai ba ku tambaye shi bane shi yasa ba bincike sai ku fara gidima akai na mun ga bako fuska ne sai da yake shi ke kai hakuri kai hakuri wallahi yaran unguwa gaske wallahi ma ba su da mutunci wallahi gaske wallahi daga ganin bako ba bincike ai ba san ka bane ba bako fuska sai gani na ina jin abin da za a yi Yusuf dan fitar da ni daga lokan nan ba haka ba yaran shi ke dole ta ne na sai ni kullum a'a ah, ah. Allah ya aika munafikin mu ƙarshen nesa munafiki bai ba na rantse munafiki bai ba Sakina. Sunana. Tabbas sunan da aka raɗa miki kenan. Duk da dai fassarar sunan Sakina ta saba da abin da Sakinan da nake gani take aikata. Wato na yi iyakacin ƙoƙarina na fahimtar da ke ki gane abin da nake nufi. Amma na lura da cewa man saba da ni da ke a fahimta. Kin kasa gane ni. Kullum tunaninki shine ina neman zan yi aure duk da dai tun kafin ga wannan lokacin dan ba na samun yadda nake so daga gare kuma kina ta nuna min ban isa ba to amma na gode Allah hakan ya zama alkhairi a gare ni domin sakamakon waɗannan abubuwan da kika riƙa yi sai kika nuna kuciya baka abubuwan da suke zuciyata ina ta faɗa Allah daga baya sai Allah ya saka min ashe ma zan iya me kenan zan iya ƙara auren Me ka ce? Yanzu haka magana da nake na ɗaura ɗan ba. Na ƙoƙarin ƙara aure domin gwara in samu wadda za ta kwanta min da hankali na ta min biyayya. Me ka ce? Duka na Ba dukan ka zan yi ba. Amma baka isa ba. Ba kuma za ka isa a cikin gidan nan ka kawo min kishiya ba. Kai bari ma ka ji in faɗa maka a yau ɗin nan za ka sake ni in tafi gidanmu. Dan ni na gaji da zama da mutum irin ka. Na fi son saurayi wanki hannu ka taɓa. Na gaji da zama dagaje dagaje da mutum irin ka. Don haka a yau ɗin nan za ka sake ni ka bani takarda ta an bar gidan nan. Amma igiyar auren ba a ninki take ba ko? Igiyar saki a hannunka take, amma kuma ka san dole ka sake ni ka san ina da kyau duk inda na je kowa sai ya kalle ni a take zan samu wanda ya fika haɗaɗɗen gaye in aura ba komai ni ina fatan Allah ya bani matar da za ta yi min biyayya ko da da dauda a hannunta za ta taba ba matsala za ka lillahi wa Allah ka zaba abin da ya fi alkhairi ban ga amfanin zama da kyakkyawa babu biyan bukata ba Allah kai min canji na alkhairi ko ni ma na samu natsuwa hankali na ya kwanta Salamu alaikum Haba ai ai tunda kuka riga kuka ga fa an gama Na dade ina jin wannan maganar sai yau ubangiji Allah ya sa zan yanke abin Salamu alaikum Ah Wai ko ba zai fito bane banza aikin na kana lafiya ba da a lafiya ba lafiya ba kawai ai na ga sai haɗarai ake kuma ana ta ɓala sallama sai ka ga anguwan ina zuwa mana tunda dai kuka riga kuka ai magana ta ƙare ba gashi ba Kana ji na? Ina jin ka. Wannan gida da kake ciki, ai da kana da mata ka karba ko? Eh, haka eh? Da aurenka. Eh. To yanzu kana da mata? To me ka kuma Ba ka da aure yanzu. Hurumin iyali na. Hurumin iyalin ka? suna ina iyalin na ka kore su. Ba ka da kowa a gidan. Ko kana da mata ne? Na ji ban da ba ta gida. Kawai ta tashi. To a dan tsaya. Abin da nake so da kai. Ka tattara ina ka ina ka. Ka bar gidan nan. domin mutanen unguwa sun kawo mun korafi matansu suna giftawa kai ma kana giftowa kuma shaidan bayi da kama bayi da kama ba zai yi katan banza katan wafi sindiki irin ka ringa zama baka da aure a gida ba kana makotaka da matan aure ba zai yi ba ba gari da nisa ba eh. ni kenan matata a wanda ta faɗa min kenan jiya cewa ta ji wani ya duro to dole ka tashi ka tattara ina ka ina ka bar gidan nan tunda an ka korafi yanzu ma in zuli saboda ana bi na bashi shine aka yogayya za a ci mun mutunci wake ma magana bashi bashin ma da akwai amma kuma ba magana bashi ne ma ba ko magana korafi na kawo maka a bashin nasa ma da yawa har ma gidan hayan bin sa bashi ake a to kuma wannan tsakani na ne da shi ai ka banda da shi abinda nake so da kai kai hakuri ka tattara ina ka ina ka ka bar gidan nan yago kai hakuri ka bar gidan nan in Allah ya sa ka samu mata za ka yi aure to in Allah da babu matsala dama gidan akwai masu bukata za ka zo ka same ni zan neman ma wani yara eh. hakuri kake ba shi ya tashi ni zan ringa biyan gidan hayan ko da ba ko ya hakuri ya hakuri shikenan ai abu ne a hankali ba ku yawa saboda ina makotaka da kuke jefa ta da mummuna eh, kalma a ba ba ba jifa ka kaga kaga ku je ku ba ku mai <laughs> ai an gama <laughs> ku je ku je ku je zai fita ni na kare kai dare a gidan nan ni na ga ma an gama ko je ka bai da dama ni zan je kasuwa a ana ji na umma. Allah ya miki albarka. Allah ya shiga na mana ki. Ki ta haƙuri. Komai iya farko yana da ƙarshen sa. Iya biyayya kina yi kuma kin yi abin da ya dace kuma ina miki addu'a da izinin Allah alkhairi yana gaba. Amin. Ba dai ya wulakanta ki ba? Ya dawo da ke gida kike zaune, ya haɗo mu da waɗannan ƴaƴan, to bi izinin lahi ta'ala wallahi alkhairi yana gaba insha Allah. Ai duk ɗan da ya biyayya wa iyayensa, to da alfarmar annabi zai ga alkhairi a rayuwarsa. Allah ya tabbatar da wannan alkhairin kuma umma Allah ya karba addu'an da ke. Amin, amin ya Allah. Ai in ka bi iyaye, ai biyayyar kenan. In dai zaka bi iyaye, ba abin da ba za a muka ba. Allah ya ba mu ikon ci gaba da yi muku biyayya. Amin ya Allah. Wa alaikum assalam. Inna ilahi ne. Lafiya lau. Ya gida. Lafiya. Da babatu. Ga wani mai mota na ya kaɗa halifa. Eh mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah muhammadar Rasulullah sallallahu. Lubabatu mutumin ki tafi. Mutum wa zan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suna ina. Suna waje. Je ki tafi. ba abin da zan ce sai Allah saka da alƙawari ai sai yanzu na dawo hayyaci na shafi wallahi amma ɗazin nan da na zo na a jigace nake tun safe ba Allah ka raba mu da babu na gode Allah ƙara arziki amin ya Allah amin ya Allah wato shafi'u ni ko ina da wani abu da nake ta cikiya don haka kai kanka ina ganin gaskiya ya kamata in baka sigiya ko Allah zai sa a dace ta bangaren to menene wannan wato ka san dai mun rabu da iyali ne kwana biyu haka nake zaune gaya kuma kaga mutum baya ta zama haka ba ina ta laliban wacce zan samu mu dan rufa juna To amma gaskiya a wannan karin auren da zan yi ina da shirin shi yasa ma na dan sha wahala wajen neman ina neman mata mata aure amma wacce lallai sunanta ya zama safiya a misali ko da wadda take zaman kanta ne a'a kai ko shafi'u ana kai ka kana dawa ba fa ma sha'a za a yi ba wacce take zaman kanta ai ba za ta yi ba wacce za a aura amma dai lallai ya zama sunanta safiya safiya ah okay to tunda ka ce kowace ce to gaskiya akwai wata wadda na sani sunanta safiya hajiya ce ma tana da wurin sai da abinci kawai matsalan ta kenan ita tana da wurin sai da abinci amma da gidanta da rufin asirinta da komai wannan shine kawai matsalar ta don wannan abincin ma da ka ci a wurin ta aka siyo shi abincin ta yi? Eh. ai ni gaba ta kai ni ai irin wannan nake nema ni da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 bawan Allah bawan Allah bawan Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah